da ka ga fura ne ka ga mun ka ba da mun lambe ku buga mai dan wata na kallon ku ku buga mai dan wata na kallon ku duk wanda yake ta kisa sanar da zan karbo mai ha dambe dambe na waje ka shigo ka gani ba ke da duhu ba dambe masu ƙarfi na don waɗanda ko galaba ka ana musu zuwa da safe zuwa yamma ai ai ma huɗa mai kyau ba na yi jira ana ɗan zaki ta bikin ko ba kana ana ba mu kuɗin saboda ɗan zaki na ɗan zaki to ga ɗan mana Allah kuwa ɗan zaki na ɗan zaki ga ɗan zaki ga ƴan zaki yawwa so to ga ɗan mana da zaƙin so kamar zuwa ga ɗan mana kuma ga ɗan su da sai ya zuwa ha da zai haka kai yi ina kallon da ke tura mota ba da mai an ranar Lahadin da na a nan akwai Allah sa ku kira mana baki

dangane eh, a ni wani ba zai shafi ba zai yamu shi ba eh, to sun da kai sai mai hakuri eh wannan gaskiya ne kuma yawan nan da eh sai ya biya kai kudin mota daga nan garin kudu saura mai ya taka waki kai ji da yariya kai da manzan Allah ka ƙara fatan gurin sai kina can gurin kana nan sarki na masu aikin lambar sai a samu albarka eh

sai alhajjadin shagon dala daga ɓangaren gurmada a sai cikin alasar dambe ne wanda ake bugawa a cikin garin ogila ogun state idan yau ne farkon zuwan ka cikin wannan tasha ta mutake da dambe tv ga kokari ka danna mana subscribe sannan ka danna mana kararrawa ka danna mana lakin sannan kai mana share idan ka riga kai mana subscribe to ka yi mana lakin sannan kai mana share lakin yana kara mana kwarin gwiwa ga suna cikin wahala su ji tsakanin jamus da gurmada wannan mai bakin wando shine aljanin baha gwandula aya aljanin shagon aljanin shagon sojan kyalu aljanin sojan kyalu wanda aka fi sani da wanda aka fi sani da sarki kenan a sai shi bahagwan shas dan zaki ga sun cikin wahala sai biyu bahagwan shas dan zaki aljanin shagon aljanin shagwan kalu aljanin shagwan kalu ya kai farmaki farmaki yake kai farmaki yake kai farmaki yake kai a cikin wannan wasan sa yake sai ya ce wannan kato sai ya ce sai ya ce bahagwan shas dan zaki akwai mutane kuma wanda ake bugawa na cikin garin oge a uh, State a uh, garejin obasanjo trailer park ake buga wannan shahararren wasa tsakanin jamus na maman na su da na garban takalafiya ake wannan cin kuna makwaɗi ga suna cikin wahala su ruga na ana budawa ana rufewa sannan ana budewa ana rufewa ba hakon shan su nau'in ya kawo mahaukaciyar kura inda aljanin shagon reza ya za eh, aljanin shagon project ali ya zame mai ga yanar ruka yake kai farmaki yake kai wannan wasan da yana cikin turmi na biyu hagon shansu dan zaki shine mai gajeren wando fari shine kato sai aljanin sojan kyallu daga wannan dambe ya yi haka eh ya ku haɓa da ya zara shi da ragon ƙato mai ƙarfi kai ya uba na ji wani huci kai garan ban nan garan ban nan garan ban nan kuma a da ku ya yi ya yi damben ku ku ya yi babu ha to cikin na ya ya ku ya yi bari su gama

ga dambenin tsakanin bahagwandila bahagwandila ke wawan ya kura to ga dambenin tsakanin shagon kato mai karhi shine mai wando cagira cagira su shi a ah, bahagon dala shi ne mai fatan wando tiri fata kuma shi ne a ah, gurmada tsakanin gurmada da kudu ake wannan cin kuna makwaɗi a ah, iyalan mamman dan sai ne sai iyalan garban taka lafiya afuwa iyalan jafar kura ake wannan cin kuna makwaɗi wannan badame shi ne iyalan jafar kura wannan wannan bahagon shi ne iyalan garban taka lafiya ba cikin wahala su fi dangane wanda ake yi a cikin garin ogira a ogun state da suna cikin wahala su biyu an rika hannu an rika hannu kowa ba da hannu ga sunan ba hagon dila kaiwa wani kura ba hagon la kaiwa wani kura ya kai farmaki na kusan goma sha wani abu a cikin wannan wasan idan yau ne farkon zuwan ka cikin wannan tasha ka danna mana subscribe kana ka danna mana kararrawa suna cikin wahala su biyu hagon la ya kai kura haba ga ga biyan da ke da hiriyar mata ta ce mu yi turayya eh wannan duka ta koyo ba zare agwantila yana kai wawan ya kura cikin wannan wasan ni ga ya ta ga dogon shirke mota ko ne ba zan yi ba Aa ina da mutum da mata nake fada eh adadi da dogon shirke mota da tuni muna kan mun tafi abin da muka yi haka na ce me ya faru da ni da arziki na ce me ya faru sai zai wanke mota ake suna kuka ina kuka na ce Mahaifar dina sai shagon ato mai karfi a kiwon cikin kalmar faɗi. Eh, ka ɗaure hannunka, eh, an yi tuni na ga wannan an je tuni na biyu, ko yana neman sa'ar kowa, da barawo da mai kaya ko Allah ne shi, kuma kowa neman sa'a yake Allah na iya taimakon kowa ga sana'arsa. eh da za barka da zuwa eh ana ranar wuce mu je gana ta su ni da ke sai dai mu gaisa mu hadu wajen sun ciwo ka bani kudin ka ya kawo wani cikin wannan wasa a ah, shagon kato mai karfi shi ma ya rama sai cikin wahala. iya kawo yasa yake gudu yake ga dandan nan a manta da subscribe sana'a don na muna kararrawa idan yaushe ne farkon zuwanka ka cikin wannan tasha ta mu take bidan tv in baka mana subscribe baka yi kokari kai mana subscribe sannan ka danna mana kararrawa ka danna mana lakin ka danna mana subscribe idan ka ji cikin wani tasha to ka danna mana subscribe ka danna mana lakin lakin yana kara mana kwarin gwiwa ga san cikin wahala su biyu ba hakon ba hakon tila ya buga yi mangare ba hako ya buga ya yi mangare so haka yi zubar da karfin sai ya cire shi dogon shagiyar mota jituwar san wani sakaka